ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما domin Allah ya gafarta maka abin da ya gabata kafin wannan sulhun na laifuffuka da abin da ya jinkiri daga baya kuma ya cika maka ni'imarsa a kanka ta hanyar taimakon addininka kuma ya shiryar da kai tafarki madaidaici wanda babu karkata a cikinta shine tafarkin musulunci miƙaƙe.